إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durin markas ahli sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yamna laraba 23 ga wata na Muharram hijira shekara 443 wanda ya dace da ɗaya ga wata na tara 2021 a yau sha Allah za mu ci gaba da karatunmu na mota ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na gane 82 na ko za mu yi darasi na 82 cikin mota ta imam malik insha Allah muna cikin bayani na daren da kadar wanda yana ga ƙarshen karatun mun tsaya hadisi na abu sa'id na maganar neman ta a goma da ƙarshe wanda ya ce ya yi waye gari ya ga annabi sallallahu garin allah na wayewa da sahi wayewar garin 21 ya ga gurbin caɓi a huskash bayan kwamitin ya aiki da maholiki da magana ce ya yi an gwada mai ita a wayewar garinta ya waye gari da ruwa da caɓi shi yasa shi ya tsaya a kan 21 ga wata na ramadan daren 21 kahin nan akwai tambaya wadda cewa yana tambaya mas'ala ta ƙarin gashi na mata shin wai ya ce a kona kudin brazil kudin menene yan uwa mas'alar ƙarin gashi na mata abu ne cewa kowa ya yarda asali wanda aka sani na maganar ƙarin gashi haramu ne wanda duka wani mazhaba guda hudu ta haramta ƙarin gashi a wajen na ɗan adam an samu ittifaki ko ijma'i kan na ɗan adam kan wani mazhaba guda hudu wanda malamai ke kawo ra'ayi ko fahimta kan wani abu wanda ba gashi ba shi ne aka samu saɓani a kan shi kama gaskiya manganin malamai kowa da ra'ayi daban-daban ma magana mai ƙarhi mai dogara da asalin magana inda ya ƙare ne a saman gashi haramu kamar da bin bazar rahimahullah yake bayani kan cewa wannan mas'alar ta a da sufi ne ko baruka ce akwai ta gula gashi ko dora ta ne ake a saman gashi ko suna kawo irin wannan ra'ayin cewa riya aibu ne ana iya yi ya kawo hujja da dalilai masu ƙarfi kamar haka ruwaya ta farko cewa wata mace ta zo na garuwa cikin sai musulmi تقول يا رسول الله إن لي بنتا وريثا أصابتها حسبة وحسبة فتمرق شعرها أفأسله قال لعن الله الوسد والمسلسلة تاتي dan magana kuma sai aidan ai saboda kwalliya ga namijin ya sani kaza kaza tace ya rasulullah mace ta rasulullah cikin sai mijin tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da iya amarya ƙurayisan kamar ta fi na arisa na arisa wata arisa yarsul ina da diyata al'amarya kwace amarya sabo almeke wannan diyatawa ta samu hisba malati ne wanda ta tamarraka sha'arwa ta ce wanda kanta ta tamarraka sha'arwa gashin kurjin yotowa kama ce kora kora kora sai gashin ya zube ta ce gashin ta ya zube kuma amarya ce ya rasu da zan kasa gidan miji a fasidu zan mata ƙarin gashi sai ce matala sai kawo wannan labarin cewa Allah subhanahu wata'ala ya tsinewa mai ƙarin gashi makifiyar da mai kan wadda ta nema a mata ko aka da bisa ta gaba wata kowa a amarya ce ko ta amarya ce aka wannan tambaya ya ce Allah tsine ma mai gashi mai ƙarin gashi makifiyar da mai kan wannan ruwaya kenan ƙara hujja ta cewa babu wani gashi da za a ƙara ko sufi ko ma menene bin maka kan hujja da ruwa musulun ta abu zabar ya ce jabir bin abdullahi ke bada labarin cewa annabi salama ya yi magana a kan ya ce zajar annabi salama an an ta tasilama ta bi sha'ar ya sha'ar annabi salama ya tsawatarwa kan mace kan ta haɗa komita sha'ar ruwa musulun to tun da adabciya koma mai kenan mai kai da ba gashi mutu sufi ne waye kurin ce yayi manzo annabi ya tsawatarwa kan mace kanta gama gashinta da komi shi ne da yayya ka ba ka da buta ka ga lahiya da kama kamai na mutda na ra'ayi na fikihu a kaza kaza ne duka baka kawala kurin ka ta hada kurin Muawiya bin Abu Sufyan ya zo aikin haji yana gwamna yana amirul mu'minin ya zo Madina ya doko cibirin gashi ya riƙe haka ya ce ya alamadina ainihin ulama uku mutane madina na malaman ku suke domin a wancan zamun ya fahimci masana'adar ƙarin gashi ce inna ma ya ce a nan sarasama ya ce inna ma ana ma halatta banu isra'il yana ma tsina sun ta hata mai yanta yana ya ce yana ta isa da sa'uwa haza ma'ana da ma'ana abin da ke mana cewa ya alamadina ina malaman ku suke ya ce a nan sarasama ya ce banu isra'il sun hallaka lokacin da matansu suka rika riki suka rika aiki da wannan ƙarin gashi kenan cikin abin da ya halakar da su akwai ƙarin gashi ya ka yanwa a gaskiyar magana maganar ƙarin gashi kurin mace mai imani mai neman tsira ta kauce ma la'anta kun ta sha makanta lahiya da ƙarin gashi kake bi ƙarin wani ra'ayi kaza na meye na meye duk wani ba kai wala ne kuna kuma ta fahimta ce tawili ne babu nasi karara wanda ya magana ya ce banda kaza ko banda kaza Allah shi ne da mu a kan daidai a man gashi a sa gashi ya kewaye ya gyara ya tafi wannan duk ba matsala ba annabi yana ina sa mai gashi ya gyara gashi abinda aka hana mai canza launi ko mai canza fata mai mai canza fata amma wanda kullun na ado ne bai canza fatar wannan ba a kiran shi canza halittar Allah wanda yake canza fatar shine yake zama amma sa misali gashi ya tamshi ya kai kare ko ma'ana ya dai wani abu da kyau ba ba inda ba baki ba samu shi kara mace yambo ya baki ne an hana baki sai karatunmu inda za mu tashi ya ce wa haddasani ziyad an malik an hisham bin urwa an abi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ki mana tirdado mana ku nema ku nemi daren lailatul qadar a goman karshe kuma ta ramadan wannan ruwa kaza da mana a goman karshe bi bayani ba sha daya daren 21 kun dai a goman karshe وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في سبع الأواخر كنيمي درن ليلة القدر أو رواية ابن عمر شوى من زعل صلى الله عليه وسلم يقول كنيمي درن ليلة القدر أبو أبوكم كالشي تا وتر رمضان kunjina an kawo kenan daren 27 kai goma ƙashigen daren 23 kenan abin da ya gaba a daidai wannan ruwayoyi ingantattu ne ta ƙashen ta musulmi ce ma sai wa haddasa ne ziyad an malik an abin nadar maula umar bin ubaidillah an abdullah bin unais aljuhani qal قال قال قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدال فمرني ليلة أنزل لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان wannan ruwa ta musulmi ka ta ta hanya daban a rikin da ya inganta cewa abdullahi bin unais al-juhani shi ya ce ya gawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inni rajulun shasi'ud da ni mutum ne wanda ina gidana nesa da masallaci nesa nake da masallaci don haka iya san shi kuma dacewa a ce ya yi sallah a masallacin nan sallar salama a daren da tarkadar ya ce su da ka gaya mini kamar umarnin a wani dare zan zo don neman dacewa da wannan dare ka gaya min daren da zan zo sai فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليله 23 كزو كسبكو معنا كزو ادارن 23 can shi ne saboda haka ko daga dai goma bakwai ƙarshe ne ne sai ka zo daren 23 kan nan ma daban ne ko sai wa haddathani ziyad an malik an humayd at-tawil an anas bin malik annahu qala kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramadan فقال إني أريد هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة إتكم وانا رواية abin da yake cikinta daga an zubin malik an zubin malik ke bada labarin cewa kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramadan ya hutu wajen a watan ramadan faƙada sai yake ce mana da ya zo wajenmu ya ce inni urito hazihin laila a wannan dare yadda ya gabata an gwada mini an gwada mini a wannan dare na ramadan mana an gwada mishi kenan wannan dare na lalatar kada hatta talaha rajulan farufi'at na huto ya suka wasu musulmi guda biyu suna gardama a masallaci wannan gardama ta su fara shi kenan sai aka mantar da ni ai a wani daren ne ya ce don haka farta misuwa kurin da ya kunime ta cikin tara mana 20 daren 20 ya ka ce ya ka ce daren 21 daren 20 da ya ka ce daren 23 da daren 25 ko ka cewa 29 27 daren 25 duka afirka sun yi ɗaga kenan a wannan mara dai din dai ɗan muka diba aida muka magana wani magana wannan hadisi wa haddasani ziyad an malik an nafi an ibn umara anna rijalan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadr fil manam fi sab'il awakhir فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطعت في سبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في سبع الأواخر abinda yake wannan ruwaya wadda bukhari ya kata musulmi ya kawo ta ibn umar ke bada labarin wasu mutane wasu mutane daga cikin sahabbai an gwada musu daren da qadar su ma dai a cikin bakon ƙarshe suka yi muhulkinta sai manzana ke tabbatar musu da wannan magana ta bakon ƙarshe ya ce ni ina ga wannan muhulki naku ya yi dace da bakwai ta ƙarshe shi haka ne ga ya tabbatar musu da haka nan a bakon ƙarshe take faman kana mutariya mai neman wannan dare falitahraha ya neme ta shi a cikin darinta ya nemi wannan daren fi sab'il awakhir a bakon karshe wannan wasu ne maganganu da suka zo kan daren 21 daren da uku da bakwai waye tun da dama ce maganar sun da dama kan mas'ala wanda wannan ya sa malamai kowa da irin wanda ya irin jihar da shi illa magana ce yan wasa nan na ta rinjayas a wannan saɓani wanda aka yi rinjayas waye ƙari a kan daren 27 daren 27 ya yi kowanne ƙarfi a kan cewa daren da ta kadar daga habbaban zala ya koma ga Allah umar bin khattab ya tara sahabbai akan neman wandaran ne duk kai da akawun da aka yi duk sun kusa ta fahimta ku cewa duk sun yi zawa kan daren 27 ga wata ruwa ta ma'auya ce wadda ta magana ta abu sufiyan ce ta dai maganar daren 27 da haike rantsuwa ubai ubai haike rantsuwa kun bai ta insha Allah kurin daren 27 ce wannan amin diba almuhim duka maganganun dai wanda suka yi hadawa goman karshe kuran duk sabanin anan ne goman karshe kuma a goman karshe kuma a bakon karshe a bakon karshen wanda ya kadi shine kuma daren 27 shi yasa kenan ake neman ko masu neman dacewa suke raya daren goma ta ƙarshe kurin wannan dai kusan kowa ya yarda an yi ƙarfi maganar dindai a nan take wannan saɓani cewa ta wata rama al'umma kenan iya ba mutum dama kai ya kwanta ya ce shi kenan shi kurin iya kwance sai dare guda zai raya wani iya baka dama kuzarin yawan ibada don dacewa da wannan daren a wannan goma ta ƙarshe dai babu asara ƙarin ladan da za ka yi kurin shi ne don rashin ayyana gudan iya ba da dama ga yau da ibada a wa'annan kwanaki da aka ambata sai ruwaya ta ce wa haddasa ne ziyad an malik annahu sami'a man yasiku bihi min ahli al-ilm yaqul إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري عمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر عمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيره في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر wannan abin da ke wannan ruwaya yadda yake cikinta malik ke cewa ya ji wasu ya ji wani wanda ya amince da shi cikin malamai bai ko ya bani wanda ya amince da shi iya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam kuri amar nas an gwada mai kwanakin mutane kabalau da aka yi kayan shi wani su wasu masu shekara ɗari biyar masu dubu masu kaza kaza dai ya ga dai an gwada mai kwanakin al'ummomi kayan shi amma sha Allah ga abin da zai al'ummi a gwada mishi in da daga faka'annahu taqathara amar ummati sai ga kwarai kenan shi al'umma shi kwarai shekarun su ya kadan kwarai kenan kadan shekarun kadan ne kin ba za su iya samu kenan matsayin wa'incan ba ganin shekarun kadan ne wannan abun sai kenan ya dan dame shi gani akwai gajiyawa a ga al'umma shi dan ya ga Allah bulugumin muna amal mutum da balaga garu kenan ba za su iya aiki mai yawa ba irin aikin sauran al'ummomi ita da masu sai ba a ɗawon dawon da ta ƙadar sai Allah ya ba su da ta ƙadar hairu min alfasha ɗan wa ala kula hal wannan ruwaya tana da rauni kuma shi ne mamutsakani ke cewa wannan tana daga cikin ruwayoyi hadisai wanda guda hudu suka ware wanda in ba motsa ba dilta yi ba in zagan su ko sinadi ko ba sinadi ba in zaga wani labarin in ba motsa ma labarin a littafai da na hadisi ake kawo musulman ko mursal babu inda aka ma tana cikin hadisai wanda ma mali kadai take bantar su to matsala ya zai dama malaka ce wani shi malaka bai gaba bai ga sahabi ba kuma ya ce wani wanda wani a mace wani ne ga mace kenan tabi'i shi ma sa akwai matsala a ce tabi'i ya ce annabi ya ce kaza wajen mursal ne ba ka hujja da shi almuhimmi da yawan wani masala malamai na cewa duk da wannan ruwa ta tana da rauni amma akwai maganganu da yawa na magabata wanda suke ba da wannan ma'ana amma babu isnadi sahihi tsakanin su zamu dai kawo labarin ganin akwai wata ruwa da ta shahara ba wanda ta malaka ba wanda ake magana annabi sama ya samu labarin wani cikin magabata zai kwandare bi barci ba kuma da sai je jihadi fi sabilillah sai da shekara ko shekara ba su kai bane iya haka nan kullun yayi jihadi yaje kuma kana ko halali kuma ba shi kuma jihadi kuma shi da zai jihadi din dai da ruwa wani sai ba su da inganci ko sun shahara almuhim wannan dare kurin a tsaya zunzurutun qur'ani kadai ya wadatar da mu da fadala da rahamar Allah ga wannan al'umma ta ba wannan al'umma daren da ya yi wata kurin ba kanin babar zaɓani nasu ƙur'ani ne lailatul qadr khairun min alf shahr ko wannan kada ya isa zai da komai kurin Allah ga man daren da qadr ya yi wata dubu dole bar ko ba mun yarda kuma kado ne baiwa ce ta Allah ma al'umma kai wanda baka dare daya ya yi wata dubu da ba shi ba shaka tamanin da yanka duk abin da ka daren awon shi daya ya yi nan wanda ba shi na wata dubu kuma ba ce ba daidai ba ce khairun ba ce daidai da ce ya yi ce Allah ya yi ce khairun ba ce ba daidai ya bi abu sharif ya daidai da wata dubu ba ce da ce khairun kenan ya yi wata dubu kuma ce shiga tamanin na bushe Allah ta ya yi ta duk da san da kai Allah ta khairun kenan wani dare ne na musamman wanda kuma lalle baiwa ce ga wannan al'umma Allah ne wannan al'umma da samun wannan fadala ta ibada alkadan kuma mai lada wannan haka Allah ya so ya ba wannan al'umma wannan fadala ta wannan dare kuma haka ya so kuma za mu Allah godiya kan wannan baiwa da ya ba mu ta wannan dare na kadar a ruwaya ta gaba ta ta gaba akan wannan babi ko ta ƙarshe ta baba wa haddathani ziyad an malik annahu balaghahu anna sa'id ibn musayyab هذا ابن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحرزه منها إيه شوى شتر ابن المسيب كي شوى من شهد العشاء وين يحاول تسلل العشاء أدرم ليلة القدر ya ɗauki wani kaso daga cikin kasan wannan dare wannan ruwaya tana rauni wajen sanadi illa ma'anar shi ta gabata ruwaya zai inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa wanda musallin isha fi jama'a ta kana ma kabar da sifar ne duk wanda ya tsaya ya sallar isha cikin jama'a kamar ya raya rabin dare to wannan kuma ruwa ta tabbata ba san ba sa kanta wannan kadai kenan ganin an ce kurin sallar jami'i a sallar isha za a baka ladar ra'a dare kenan in ya dace da zalle ta kadar kenan ka samu rabon ka a ciki wannan ba wani shakka da kan ba wani shakka kan shi kuma mun bayani cewa shi ala talla ta kadar khalil na bishar shi ce aka talla ta kadar kuma dare iya farawa daga gurubi shams daga rana ta hawada an shiga allai daga rana ta hawada kenan duk abin da mutum yayi a wannan dare yana da wannan gara basa Allah zai lindin kame inda babu daren da abin an daren yayi na wani dare da ba shi wata du ibada awa ɗaya zai minti goma zai awa ɗaya zai awa biyu zai duk abin da ya a wannan dare yayi na wani dare da ba shi ba sama da daren wata du kin ya ce kenan gwalgwadon ibada ka ne gwalgwadon ladanka ya imam zarqani ya kawo masa alulun wannan na maganar ganin ice yana sujada ka komi ka ga makka ka ga waye akwai abin da ya kawo abin an jima ana hudu magana amma abin da akwai magana wajen magabata amma babu isnadi sahihi wanda manzo Allah ya kawo magana cewa ganin shi sai kaga kaza bai da alaka ga Imam Tabari Imam Tabari ke cewa ganin ta kadar bai da alaka sai kaga wani abu sai kaga dubu sai kaga dare sai kaga haske sai kaga makka sai kaga wane ne kurin abin da ake nema kuma cewa ce inda Imam Tabari ke ta inda har cewa wannan abun haka ne kenan da an gano shaka na da tara gano da an ga wani ya ga ice ice wadi ko su jira ice kun tabbas kenan an samu da su kenan ba da ba ta bani tunda ne a ciki bai wace annaba haibar duniya ba wanda ne ba wanda ba wanda samu ko amma shi bai samu kuma ya ce shi bai samu ba kenan inda har akwai ta alama ɗin da ake cewa za ga ice wadi ko a ga haske wane ne da kenan tabbas tun a cikin sa annabi ya dare da an samu tabbas kin dara kenan rashin samu wannan sabanin ya tabbata ma kenan babu wani alama da za a gani na itace ko ganin haske inda akwai wannan kenan da ba magana ta da zama iya wani da mun gano da mun gani a cikin mun samu wanda gani kuma abin kenan abu kuma a haka kenan da matsalar kaɗan ce kenan hewan da wani kenan da haka na kenan iya cikin mun ba wanda gani tun da wani da wani saboda haske a ramadan wani taɓa ga maka daga daga daga garin su to kai kenan sabai ba su gani ba wani bai gani ba kenan ko aka ce an wani haske kenan da abun an taƙaita daga wani kuma abin nan al'umma gaba ɗaya aka ba yan wajen haka daren da ta kadar kurin dare ne mai fadala ga wannan al'umma gwalgwadon ladanka gwalgwadon aikinka kuma kowane musulmi ya zama ka san shi tabbas kayan magariba a daren kayan isha kuma ga wata fadala ta isha ta za a baka gasila isha cikin jama'a za a baka ladan raya dare a koruwaya na masalar su jama'a fakar mana kamun sufin lai wani sallar asuba a cikin jama'a kamar ya raya raya rabin dare a ce an gama da asuba da isha da daren gaba daya to ganin cewa ta asuba ba ta cikin da ta kasar shi za ka aka ba ka wannan ruwaya amma da ke na akalla wancan ganin sufin lai ta wadatar da kai cewa kowa zai samu wani bangare daga cikin bangare na fadala ta zaren da tarkazar a cikin wannan al'umma ala taimaki min da yawan ibada a cikin rukun amma ruwayoyin wannan na ƙarshe guda biyu bangaren sinadi ba su da inganci sai sabon kitabul hajj sabon kitab kenan za mu shiga kitabul hajj mun ce kitab a ƙalƙashin shi za a kawo babi daban-daban abinda da da yake da mas'ala da hajji za a yi a wannan magana nan ne farkon kuma na shan na a karatunmu na farko kamar ko cewa imam malik iya daga cikin horkon wanda kahin shi malamai masu littafai kun malamin zai zo ya littahi kitabu tahara kun kitabu sala kitabu zaka kitabu saun kitabu haji kurin littafin kaɗai malamin zai bai gama haji da komi bai gama tsarki da komi bai gama azumi da komi kurin azumin kudin ta yi daga haka a ce imam malik shi ne farkon wanda ya gama kutub kitabun tahara kitabun siyar wannan daban-daban ishewar aka sa a wuri guda a littafi guda wannan suna mata mara imam malik fara yanzu mun ji kenan kitabun hajj to karkashinta za mu ji babi daban-daban amma duk abin da ke da alaka da hajj nan ne farkon kitabun hajj sai ce bismillahir rahmanir rahim yace al-ghusul lil ihlal al-ghusl lil ihlal sai muna magana haji yanzu sai koma farko in za a fara wanka dan dokan harami na haji dokan aikin haji yin wanka kenan akwai wanka an shar'anta wanka lokacin dokan harami na aikin haji wannan magana ce kenan zai ka maka baban farko kan aikin haji za mu fara don shi ake farawa cikin aikin haji wanka ake fara yi ta kwan a sa haramin ta kwan ainiya a yi tarbiyya sai ya fara cewa haddasa ne ya haya an malik an abdurrahman bin al-qasim an abi an asma bin tu'umais ana waladat muhammad bin abubakar bilbaida فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهب abin da ya wakana wannan ruwaya ta asma bin tumis ta ce mata manya ba mata manya ta armujafar bin abi talib allah mai cikawa ya shahada a mota kuma ta armi abubakar suna tare allah mai cikawa kuma ta armi uwan jafar ali radiyallahu anhu na magana mas'alar arman matar ɗan uwa a musulunci ba matsala ko ɗaya ba wani aibu ba wani matsala kuma ƙara zumunci ne ma da riƙe ta cikin mutunci domin ɗiyanta ɗiyan shi duk da ɗan wani mushi daban ne amma ɗan wani shi ne wannan iya ƙara danƙon zumunci tsakanin ɗiya tsakanin abu kuma a mata riko na mutunci ba matsala ba ce ba a muna al'adamu akan ɗauki abin wani abu ne na aibu arman matar aboki ko arman matar ɗan'uwa ba wani aibu a shari'a nan daga shi aikace sai da na ali ya armi matar ja'far bayan abubakar ya arme ta wanda kuma dai duka da isa shahararra akan iya da Allah ya bata ta albarka kuma da maganar wannan muka sha ta ambata ta anan yanda wata ran Ali yana zanne sai dan Abubakar da dan Ja'far kowa yake zuga uban shi iya cewa babana yana kan yaro kullu shi uban shi sani farin shi uban kowa kullu shi uban shi ne a gaba ba ruwan shi da mutum kullu uban shi ne a gaba to kowa yake ji baban shi yana wannan aliya jin su sai ce ma kama kina jin su ko ki kira ba gadama ki kira ba gadama ki kira ma yaran gadama wani ne nawa yi wani raba gadama a sama sai mace mai hikima da hankali ta ce i ta ce a cikin lattijawan ƙwarishawa ban ga wani namiji gwarzo kama abubakar sadiq kuma a cikin shababikin kudin shaban gaba kamar ja'afa ita kin kyauta kin kyauta magana kaga nan an yi uban kowa cikin su an yi bane wannan an yi wannan kuma haka ne a tarihin sama kowa Allah ya bashi matsayi wanda an san labarin Ja'far an san Abubakar duk da Ja'far bai jima da yawa ba an san labarin shi da bayan ya dawo daga Habasha Allah sa aka tada mota kuma ta Allah mai cika ya shahada da nabi ta yaga an mai huka huki a gidan aljanna iya tashi na aljanna an mai nabi ya shafa aljanna to kenan to ita wannan asma kince ta aihu danta Muhammad dan Abubakar Sadiq dan suka da Abubakar ai ta samu wannan aihuwa an huto za a aikin haji an ji zulhulaifa shi a baida baida wuri ne a cikin wuraren na ɗaukar mikatan allah madina a baida a nan ta samu ɗa a ganin kira ana zuwa aikin makka a can zamani da ciki a biya na kai da ciki tsohon ciki har ya kayewa an wuce kira daga madina ba wuce kira kilo ne kilo kasa da kilo goma ko sha abu kurin ya samu na guda kurin ana yi tayu kuma ba a ɗauki ba niyya malaci a suna ɗaukar da ya ci gaba a nan ta ɗauki niyya a daga nan maka fara yin hajji a nan ta kurin ta yi ƙunzugu kurin ta yi za ta shirya kurin ta yi wanka to shi nan zai kama magana abubakar zai ba nan labari shi ne fasakar zarka abubakar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan abubakar zai ba nan labari rasulullah asma ta ayu sai faqala annabi ce ma abubakar murha faltaktatis faltaktasis summa nutahin kamata umarnin ta yi wanka kuma ta yi niyya ta aiki ta zama ta gini yau ma mace ta koma gida barin ta aihu da cikin jegon ya ce ta yi wanka kuma ta ɗarmi niyya ta aikin haishi nan mai fikir imam malik ya kawo na ruwaya mun ga wannan mai jego ce amma ka ce ta yi wanka idan aka umarci wadda wanka suna cikin nifasi ba ta tsaki a karan kanta aka ta wanka ina ga wanda ba ita ba ke tun da ita kenan mu wanda kenan bai wanda bai cikin halinta shi ma haida ce ya wankan kenan ya ce ce mata ya wanka kuma ta ɗaminiya ta aikin hajji shi ne nan fikin imam malik ka wannan ruwaya akan mas'ala ta yin wanka a wajen ɗaukar niyyar aikin hajji duk da bai cikin wajibai ko rukunin haji ya cikin mustahabban haji don baka yi ba bai bata maka aikin hajinka sai hadisi na gaba kuna warta inganta hata da musulmi ya kawo ruwaye amma ba san hanya ba ba ta hanya da ba wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an sa'id bin musayyib أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهد wannan wata hanya ce daban na malaka ya samu ta wannan labarin aihuwar asama a zurgu lefa ila nan abinda kasance hadis ya fasa ya fasa ma shashi da huduma mun saba a hili a nan an ce bai da wasan bai da ai ba kwasan ta bai da ba wannan lafazin ya kawo maka wurin wannan bai da a inda take yace asma binta abu umays ta aihe muhammad da abubakar azurmulefa to ita wani bai da wuri ne azurmulefa sunan wuri ne wuri ne amma cikin wurin mikatin ne na mutanen madina a nan ne ta ayu a nan sai ta yi fa'amara abubakar an tattattar su mutuhil abubakar ya mata umarnin ta yi wanka kuma ta yi niyya ta an ce annabi ce abubakar kuma ta umarni ba wani saɓanin juna ai annabi wa ya ka ba abubakar ya ka ba ita wace ba ta yi wanka abubakar ji kamar da labarin ke wanka shi dai abu ɗaya ne dai kurin shi abubakar mai isarwa ne sai nan aka dangana maganar ga abubakar a can aka dangana da nan sallar salama amma da duka dai abin da manzo Allah zo na umarnin na ta yi wanka sai wa haddathani an malik annafi anna abdullahi bin umar kan yaghtasilu li ihrami qabla an yuhrim ولدخوله مكة وليقوفه عشية عرفة anan abin da yake baka labari cewa nafi ke ce abdullahi bin umar ya kasance iya wanka don ɗaukar harabi na aikin hajji kenan kayan ya sa harabi yake yin wanka duwannan ya kama abin ne amma bayan ya ce maka na wanka don haramin shi kayan sa kayan yayin niyya kenan yace kun wali dukul makka haka wanka na shiga makka wali kufi haka tsayewa ta arfa duk ina wurin wanka abdullahi bin umar haka yake shi an ce shar'an ta abu bai zamantowa sharadi ko rukuni ko mace wajibi a akwai abun ana yi amma rishin yi shi bai ba don ba umarni na wajibci ana ganar da aikin annabin ko sahabbai cewa wannan ba umarni bane wajibci ba dan babu wanda kashi a bangare na wajibci to kana nan ka kama kana harami an ta shiga makka ai wanka ana wanka ai wa arfa yanzu shiga makka ai na ta tsaya ma idan kun ganga bashin gidanku an ka kaka ba din da zai aije ka aina kai wanka kar take dauko ku a jira ku kama awakai wata mun a cikin kar ba ba ba ba mu hurbar dan wani ana ana gado baka wurin zuwa a tsada kake a tsada kake ba inda zaka jawo barkatai kuma dai duk ba wai umma ka ce a ce a zo shiga baka an tsaya kullun ku shiga ba ba ba madama a yanzu to a dama kin a tanda kin ma ba wajibi bane magana kira ba wajibi bane ba ya ce mustahabbai na aikin haji na ce haji akwai rukuni akwai wajibi akwai mustahabi ko ce sunna rukuni shine abin da in babu shi babu gyara babu na abu za ka yi na yanka ko na abu hajjikun ta ɓaci irin niyya ta labbaga zama hajjan ko maratar da tawafi da sa'ayi da mekata da tsayuwa arfa da tawafi ifada wannan su ne rukuni sai wajibi irin ɗaukar niyya a miƙaci kayan kabar kaka wuce miƙaci kai kuma haka da me ake cewa da me ake cewa da yin ɗaukar niyyar da sa kaya wanda babu namiji ga namiji da kwanan muzdalifa a wajen wasu domin wasu na ga rukuni ne wajen jammu suna ga wajibi ne kenan ire-iren wannan da kwanan mina da tawafi na bankwana to dole dai a takaice dai yan uwa masaloli da cewa wanda haji ke baci gaba ɗaya ba gyara wancan su ne gurin niyya daga harami kuma ba da babu haji da magana ta tawafi da naga ce sa'ayi da tawafi na tawafi ifada ko tsayawa arfa da tawafi na ifada wannan su ne iya cikin rukunin aikin haji na ga shi wannan tawafi na umara da bari ita umara take da rukunai aka ci guda uku rak niyya dokan harami tawafi sa'ayi shike nan shine rukunin umara wajibin ta kun sa'ayi safa da marwa da azki gashi a cikin hajji ma kun shi kenan wannan shi wanka da ya cikin mustahabbai kenan bai cikin wajibi bai cikin rukuni balle ya zama to matsala kuma haka inda da dama a ce magana ta wanka a na arfa sai gusul muhrim yanzu magana kayan harami ka sa kayan harami za ka yi wanka ko baka iya ba حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله يغسل محور رأسه وقال مسور بن مخرمة لا يغسل محور رأسه قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين ومستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على ثوب فطعطه حتى بدا لي رأسه ثم قال للإنسان يصب عليه أصب فصب فقال الإنسان يصب عليه أصب أصب فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيدي فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل نمي مسألة عبد الله بن حنين yace wataran a abuwa cikin wuri na ya a wurin makata a cikin aikin hajji ne wuri na ce kusan wasu dutse kusan makaka kusan makani ɗanta cikin aikin hajji ne sai aka samu saɓani tsakanin abdullahi bin abbas da misuwar bin makarama a kan menene shi abdullahi bin abbas ya ce ai mai hajji yana da dama ya wanke kanshi a wanka ya wanke kanshi masauraci a baiwa wanki dan wani ne masa'alar masa'alar wai idan ka yi wanka gashi zai zubi ka masa'alar da ake bayani masu cewa da aka hana mai layya ya taba gashin shi suke cewa matabatta kitso ai maganar su ai gashi zai zube dalilin kitso shi ne ibrahim huzai wannan aikacin fuzar da ke ciyar masa'ala ta ta usaimin bai da alaƙa don an yi maganar zub da gashi gashi ana magana ka aske ne da kanka da harka da kankan ka cire amma maganar tsaye gashi wanke gashi don ya zube bai da alaƙa da wancan hannun to masa'ala ce ana masu suka ɗauka shi yasa shi ce kurin bai wa a wanka da a yi wanka suna a wanke kai gashi zai zubu shi wani ce mai aikin haishi murin bai taɓa gashin kanshi duk ɗaya da matsala masu magana na wanda zai wanda zai laya sai wannan saɓani da aka samu sai shi abdullahi bin hunayn ya ce sai abdullahi bin abbas ya aike ni wajen latijo latijo na gaske ɗan wadda abu abu ansari mai labarin shi shi ne farkon da manzala ya hijira madina a lokacin da ma magidanci ne zamananne ne manzo Allah a gidan shehara sabka kayan a mai gidan shi gidan shehara sabka kuma gidan haddabe ni lokacin da ma haddabe ni iya sama ya ba annabi kasa wata ran abin da ke labarin sai ruwa tulu ya fushi a sama ruwa annabi a kasa na mai tada mai hankali ruwa zai kai manzo Allah a kasa ne ba manzo Allah hakuri manzana ya koma sama su su komo ƙasa manzana ya koma sama shi ne manzana ya hobe ni nabi ya hobe ni ba alaihi bane hobe ni kenan wannan natishi kaga kenan a wancan yan wa a zawa annabi da madina ma kenan magidanci ne zamanin ne kenan da abin da ka gaban sa akai duk abin da aka yi a gaban sa akai tun annabi da ya zo ba abin da ba a yi su ba ba su ba annaba haibar duniya abu zuba shi aka bi ka misalin shi kan aiki ga addini ba a ci abinci ba ana yi da mu aka fara abu ya fara sari manzon Allah ya zo madina su ne yan marko duk abin da yau da su aka yi jihadin duk su aka yi ya bar duniya abubakar ya hau aka yi da su ya bar duniya umar ya hau da su aka yi usman ya zo umar ya duniya usman ya zo da su aka yi ali ya zo da su aka yi har ma'awiya sai da ya hau iya cikin farko-farkon neman shiga turai da jihadi fi tafiya da suna ta ta kabarin abu yawon ansari yana wani bangare na turkiya kabarin shi a Europe yake a jihadi fi sabilillah ba abin da kai ba amma a can ya rasu bai zai bai ya zama tijo an jima ana yi mushkara nawa ana yi da su aka rikon su aka hari a daga bar duniya aka tuka bai da su don matsalar bayan da kuma ga Allah ma wani shekara 30 aka yi kayan da ya mutu a lokacin shekara 30 bayan hijira da babban mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yan watanni ne kadai bi ba 30 aka ali ya mutu ma'awiya bayan hakan ya wani kuma an ba ma'awiya ne ma a lokacin ma'awiya ne ma domin aka fara shiga Europe amma da su aka yi ke litiji ne tabbas to yanzu kenan sai Abdullahi bin Abbas ya ke Abdullahi bin Hunayn wajen wannan litijo yaje ya ga mai ga sabani da ake shin mai harami yana iya wanka shine abinda Abdullahi bin Hunayn ke cewa da naje fa wajadtu yaqtasilu bain al-qarnayn wa mustatir bi thawb na same shi iya wanka tsakanin wasu itace guda biyu musa kawai itace aka kewa ya sa wani yadi ya ya kasa ya kari ya kai sutura da shi a jikin kamar kare kunne na na ice ice mai kunne haka sai ce karne da kin ice mai kunne ya kulle tuwa ya ka hijabi da na je a gwamnan sari iya wanka na je kuwa tsakanin wasu itace guda biyu wa musatirun bisau da iya ya rike kanshi sutura da wata tuwa fa sallamtu alai na mai sallama iya wanka haka nan ana magana ana kagu ana ba zai wanka gare ka musallama ba iya wanka iya dushi wani ya salamu alaikum wani ne ya gana dushi haka ne aka nan ma mushi matan maka rita muhani ta zo na tace na zo a ranar buɗe maka ta ce na zo da wallaha annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka Fatima ta mai sutura assalamu alaikum rasulullahi man man man hazi wa tata tuma suka tattauna daga baya iya cikin wanka suka tattauna da ummu hani akan ta ba wani kariya sai da na ya ce sai kashe shi a takaice ne kenan magana ta mutum iya ban daki da ake kawo ta ba haka bane da kurin su asali kamar zai ya ce ka iya kawo ta ne akan babul qada'il haja shi mai iziya cikin adab ladubba na biyan bukata kaka yi magana kana biyan bukata kana halin biyan bukata ba kura abin ake ba a halin biyan bukata kuma ladabi ne na biyan bukata shi kuma maganar nassi akan shi ma babu nassi sarihi da ya hana kana biyan bukata in kai magana kaza ga lahirta kama albani na mawalla cikin littafin sassi ya kawo na hadisai ya yi magana akan fikin hadisin da ya inganta kan masala a nan sarrafa ya yi magana akan rajulai ta gawatsa ne mutum biyu suka wuta suna bayan gari suna mana suna bayan gari suna dibin juna al'aurar junansu kuma ya tahaddasa suna magana suna la ya mutu da zalika Allah ya hushi da wannan abu kenan hadisi da ya kawo magana mutum biyu sun mutu bayan gari kashi wani aure sun bude al'aurar su kenan akwai hali sun bude al'aura kuma suna kallon al'aurar juna suna magana Allah ya hushi da wannan abu kai wannan daban ne da shi ne iya ban aiki a titirce kai baka shi mai ganin ka ko kuma kai ma da kayan kama yayawa kaga wannan magana daban take da waccan a cikin sun ya ka ruwaya wadda na zama iya biyan bukata kunna mai sallama iya cikin har biyan bukata na bauji sai ce mashi in ka ganna a wannan halin ka bar mun sallama ina kyamar a sallama a wani halin ina ga mai magana iya cikin mai gajiya mishi bai da kare ba a takaice magana abin da ake ta kama kai wannan wani abin da ba da gaskiya balle da ana wanka wannan ma shi ne matsala na kana magana gaskiya wanda yake da maganin malamai na kana halin biyan bukata ne magaskiya shi ma ta kama akwai akwai da ruwa kurin ka maganta ba lahin komai gaskiya dan ya tabbata na an dai dan kama ta magana ko za ta anna kana cikin dushi zai wani abu a ta kai wani ga zaka zaka zaka mishi kana iya magana daga wanda ake kai magana ga wani auje babu nasi sai da hana in ta kama akai tunan dai kenan da ya zo yamma abu abin ansari sallama sai ya ce ya mun manhaja wane ne ƙulutu yana ce mishi jab abin hunayen sai ce mishi ana abdullahi abin hunayen abdullahi abin hunayen ne arsalani ilayka abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya aiko ni wajenka me nazo ya aiko ni wajenka as'aluka kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasiru asawun gurin ya manzon Allah yake wanke kai shi in ya harami ya yake wanke kai kinan ya ana yi kuma ya yake nan ya yi kuma ya yake yi dan su zan gani lecture su ake komi faqal abdullahi bin nunan ya ce ai fa wada abu ayyub yadahu ala sawt sai ya daga ɗan abin hudu kan shi waje ya daga ya hudu kan shi yana ikuna musu aikace iya wankan ya hudu kai daga cikin su ya ɗan hudu kan shi shi a ba'ayu ba guda musu abin da maza da yake wanka aikace ya ce da ya dago kai hatta ba dalil a sau hakan shi ya bayyana da sun kuyi hudu kan shi hannun kan shi sun makalin insani yusuf alai sai akwai mai zai ce wani mai zuba mai ruwa ce wani zo usu bu zuba ruwa ya ce wancan kin zuba ruwa kenan wannan karatu ne daga ya manzan Allah ke wance kai in ya harami shi ne ka so sani zaba da mai abun practic a aikace ya ce zuba ruwa ya ce mai zuba ruwa zuba usu bu zuba ruwa ya ce fasabba ala rasini sai wannan mai zuba ruwa ya zuba ruwa akan abu ayyuban amsani sun maharraka rasau biyadi kuma ya motsa girgiza girgiza mata wani don gashi kun zuba ce ko yadda ya motsa ya motsa yadda girgiza kan ya motsa kan ya motsa kan fa aka bala bihi ma wadabar kuma ya yi gaba da baya ke ya motsa motsa gashin kuma ya yi gaba da baya da hannun shi kaga da gashi ana kaga ya yi girgiza an motsa kaga da an akwai mai zuba kaga zai zuba kenan maganar da suke so su kawo ba haka bace ba yace da ya gaba da baya da hannun shi sun maƙal sai ya ce mini haka za ra'aitu rasulun salama ya fa'ada haka na ga manzan Allah yana yi a shi gina ƙari ba shi zai zai abu labin wani sai ya koma ya raba rigima tsakanin abdullabin abbas da misir bin makarama zai bin abbas ya yi gaskiya fatawashe daidai mai harami yana iya wanka wannan ko da gashi ya zube kenan ba a kiran shi irin zube gashi da aka aske wannan a kai da kai da manuwa ne aka hana kenan wannan sun ga masala wacin talayya duk ɗaya ne wannan shi ma mai harami an hana shi aske kai da shi ne ba ta kalima ko amma duk da an hana shi aske kai ba hana ba ya wanka ya motsa kanshi ya girgiza kanshi dan a ce iya harami zai iya yi wannan gashin da ya zube a wajen wannan motsa kai bai cikin laifi ko da gashi ya zube shi ne kurin magana to a nan ya ce ina ga sai launarwa da makaranta bukari ya kawo musulun ya kawo inda matsala ce ta neman dalili imam maladun ya kawo maka hujja kurin mai harami yana da dama iya da aka cewa iya da damar ya wanke gashin kanshi ko da gashi zai zuba kwaran kuma ba laifi ba ne ba yin wanka da harami na ganin waye muna gama su ganin gaba zai yi muhimmanci mu tsaya a nan kurin Allah kai mutum sama sai mu dasa insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma wanda bukanta bukhari ka ta musulmi ka ta makaranta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته